الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله muna cikin wannan babi ne mai tsawo da imamin bukhari rahmatullahi alaihi ya kulla shi ya kira shi da babun azulmu zulumatu babun da yake bayani akan cewa zalunci dai dukkai ne za mu tashi hadisi na ɗari uku da casa'in a cikin irin kwafi na دريهود حدثنا عبد الأعلى بن مسحر أو بلغني عنه wannan ba zai cutar da isnadin ba domin isnadin ya tabbata yana cin sahihu muslim zaka balagani anhu an ce balag yana nufin ba kai sai akwai inkitai kenan duk abu albalaghat siga ce da ke fa'idantar da inkitai kamar yadda Limamu imam Malik ya yawaita haka a cin al nasa wa balagani ko sai ya limamu malik sai ya faɗa sai ce wa ni annabna umara to balagat kenan isnadin ya inganta ta wata fiska sannan kuma can ai shakka yayi tunda ya ce haddasani حدثنا سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني با أبو مسلم با با أبو مسلم الخولاني با suna dai da alaka akwai almajirci tsakanin junansu hmm? shi abu muslimin al-khawlani ya yi riwaya a wajen abu idris al-khawlani domin wannan idris abu idris al-khawlani an yi sabani ma kan suhbatsa akwai malaman da suke ganin sahabi ne domin al-imam zahabi a cikin sirru alamin nubala ya tabbatar da cewa an haife shi ne ama hunayn في كغد أقياك مسؤولين في كغد نوى تتقص عام الفتح أولا في كغد أخي بيش تباك في صحب إن قدوا كي ونن أبنى ده إن معنا وأي صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت الردة ثم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لقاء المعاينة أكن في كل لقاء المعاصرة liqa'ul mu'asara so da kan ka dauki wannan tarihin duk da al-Imam Zahabi kusan shi fahimtar sa bai tafi akan wannan tarihin ba shi yasa akwai mutane da yawa zai faɗi cewa an haife su a cikin annabi sama na da rai amma kuma sai ya kirga su a cikin tabi'ai mun gane to to to to to ya tabbata cewa an haife shi a shekara ta takwas bayan hijira wala'alla yana cin al-muhadramun bai musulunta ba sai baya rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine abu muslim abu idris al-khawlani ya dade a duniya domin ya rasu shekara ta tamanin bayan hijira ya ya ja ya saba'in da wajen biyu sunansa Aizullah ibn Abdullah Aizullah ibn Abdullah ko kuma Ayyizu Ayyizullah ko Aizullah ko Ayyizullah Ɗan malami ne yana cin manya-manyan malaman dimashku ya zama alƙali a dimashku to an abi zarrin anin nabi sama anin lahi tabaraka wa ta'ala alhadithu al-qudsi hadisi ne da kun san shi Ƙala. Allah ta'ala ya ce a cin al-hadithul ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina lallai na haramta zalunci akan kaina na haramta zalunci akan kaina waja'altuhu muharraman bainakum sannan na sanya shi abin haramtawa tsakaninku fala tazalamu ko fala zalamu asalinsa fala ta tafalamu kakwai zalunci a tsakanin junanku kakwai zalunci a tsakanin junanku kakwai haramun kun ga yadda Allah madaukakin sarki sai da ya faɗi cewa ya haramta ma kansa sannan kuma ya ce bayinsa ma ya haramta musu ya ibadi ya ku bayina innakum alladhina tukhti'una bil-layli wan-nahar ku ne dai waɗannan da kuke yin zinubai bil-layli da dare wan-nahari da yini wa ana aghfiru dhunuba jami'a wa ana aghfiru dhunuba ni kuma ni nake gafarta zinubai al-imam ibn rajab a cikin jami'ul ulumi wal hikam yace an ce bil-layli wan-nahar wasu suna yi da dare wasu kuma suna yi da yini ya ce domin zai yi wuya a ce gabaki ɗaya ya ce minan nadiri an tagrikan insanu jami'a a asiya zai yi wuya a ce tun safe har haggari ya waye ba abin da mutum yake sai sabo zai yi wuya ko zai yi wuya alaƙalli dai ana ɗan samun ɗan hutu sun ya ɗan yanke wani lokacin da ba cikin saɓon yake ba to shi yasa sai aka ce billaili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba ni kuma ina gafarta zunubai wala ubali kuma ba zan damu dan na gafarta ba fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni kuma zan gafarta muku kuna neman gafara ta zan gafarta muku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya ce laulam tuznibu la azhabtukum wala khalaqtu khalqan yuznibuna wa yastaghfirunani fa wa fa shi da ba za ku yi zunubi ba to Allah maɗaukacin sarki zai halakar da ku ya kawo wasu waɗanda za su yi sabo sai su nemi gafara Allah kuma ya gafarta musu so daga sabo ɗabi'ar ɗan adam ce amma ba a ce ya ganganci ba amma fa sai yayi domin kowane suna daga cin sunayen Allah ko sifa daga cin sufofin Allah to dole fa sai aikin su daga cin sufofin Allah akwai al-ghafiru al-ghaffar akwai al-ghafur akwai ghafiru zambi sannan qabilu tawbi sannan al-afuwu ne ba zunubi ba ina waɗannan sunayen za su yi aiki to shi yasa kullu bani adama khata wa khairul at tawwabu kowa na zinibi, amma mafiya alkhairin masu zinibi su ne wa su ne masu tuba in suka tuba kuma sai Allah ya karɓi tuban su Allah ya karɓi tuban mu ya ibadi kullukum ja'i'un ya ku bayina dukkaninku cikin yunwa kuke illa man at'amtuhu sai dai wanda naga dama na ciyar da shi fastaf'imuni ut'imkum ku nemi ciyarwa ta ne kuma na ɗau alkawari zan ciyar da ku ta yaya ake neman ciyarwa Allah ka tashi ka nema ka nema ko ka noma Je ka kai nema ko kai noma ana bukata alkasab sa'ayul fata fi aishihi ibada wa ghayatun tahdi ila sa'ada ka tashi ka je ka nema ibada kake yi. to nema mutum ya nema abin da zai sa a bakinsa shine istit'amul lahi kenan neman Allah ya ciyar da kai ke kakka zama irin tunanin bahaushe mara kyau randa na ɗaka Allah ke shayar da ita ruwa a ita ma ba in take shan ruwan ba ai in an kalli karin maganar da in an kalli wake yin abin ba ita take sha ba ba ita take sha ba zubawa wasu suke dan su sha ba ita ba ita take sha ba ko ko ka taba ganin kawai an zuba ruwa a randa shikenan kawai sai ta shanye wasu suke zuwa su sha su da wannan karin magana ne na kuskure karin magana ne da akwai irja'i a cikinsa akwai murji'anci ba daidai ba ne ya ibadi ya ku bayina kulluku ma'arin dukkaninku tsirara kuke illa man ka sautuhu sai dai wanda na tufatar da shi fastaqsu ni aqsukum ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku ba aqsikum ba aqsukum qasahu yaqsuhu kiswatan kasa hmm? yaqsu ala babi da'a yad'u mun gane so da ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da aljanunku kanu ala atqa qalbi abdin minkum su kasance kowa ya riƙe zuciyar wani bawa wanda ya fita kawa a cikin ku ya zama kamasta, sai a kalli waye ya fita kawa waye atqan nas rasuluna sallallahu alaihi wasallam huwa atqan nas ana atqakum billahi wa akhshakum bihi ni na fi ku na fi ku tsara dokokin Allah to kowa ya kasance zuciyarsa ta koma ala atqa qalbi rajulin aw abdin minkum rajulin a riwayar muslim to me zai faru lam yajid zalika fi mulki shay'a kullum ba zai kara komai a cikin mulkin Allah ba in kowa ya zama bawan Allah ba zai ƙara ma Allah komai ba in ahsantum ahsantum li anfusikum kuka kyautata kanku kuka kyautata mawa walau kanu ala afjari qalbi rajulin da kuma za su kasance kowa ya koyi su kasance sun yi koyi da mafi fajircin zuciya mafi lalacewa daga cikin halittun Allah lam yanqus zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage komai ba a cikin mulki na wa in asa'tum falaha kuka munana in kuka kyautata kan kuka kyautata ma in kuka ma haka ولو اجتمعوا في صعيد واحد da za a ce jama'a su taru ga baki ɗaya na farkonsu da na ƙarshensu da aljaninsu da mutanensu su samu wani bagire wani ƙato tamfili ƙwara ɗaya fa sa'aluni sai su roƙe ni fa ataitu kulla insanin minhum ma sa'ala in ba kowa abin da ya roƙa lam yanqus zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage komai ba a cikin mulkin Allah wane mutum illa kama yanqusul bahru sai dai kamar yadda teku ke waya an yi masa fihil khaitu ghamsatan wahida a shigar da wani zare an ƙarami a fitar a ciki shine alkhayt a riwayar muslim al-mikhyat al allura al-ibratu kenan amma alkhaitu nan zare a samu zare a sa ba abin da zai rage ma indakum yanfid wa kuma inda Allah baqi ya ibadi inna ma hi a'malu ya ku bayina ayyukan ku ne ga sunan kuna ta aikatawa aj'aluha alaikum ina nan ina sanya muku su a inda ya cancanta a sanya su faman waje da khairan ranar gobe kiyama duk wanda ya samu alkhairi falyahmadillah ya gode ma Allah wa man waje da ghaira dalik wanda ko ya kasance ya sami kishiyar haka fala yalumu illa nafsahu kayyaza kowa su kansa al’allama tubin al-mulaqin rahmatullahi alaihi a cin al-mu’in fi tafhim al-arba’i ya ce an ce wa man waje da khairan falyahmadillah amma wajen sharri sai aka ce wa man waje da gaira dalika domin me ba shi'uni sharrin ma ba a san faɗin shi ana koya mana ladabi duk kalmar da za ta zama mara kyau to in san samu ne ka guje mata sai ya zama tilas ba za a fahimce ka ba sai ka ambace ta amma in dai za a fahimci abin da kake nufi in kai alkunya kai jinwaye mai kaman wanka to ka ambace ta kaga man wada da khairan falyahmadillah amma man wada da ghayra zalika fala yalumu illa nafsahu kai ya zargi kowa sai kansa kana abu idrisa idan haddasa bi hadha alhadisi jasa ala rukbatai abu idrisa aizu aizullah ibn abdullah alkhawlani abu idrisa idan ya kasance ya karanta da wannan hadisin sai kai a ga in yana zaune ne sai a ga ya dukkusa akan gwiwoyinsa saboda girman hadisin saboda girman shi da girmama hadisin saboda hadisi ne mai girman sha'ani kusan duk malaman da suka yi sharhin sharhin hadisin a cikin littafansu tun daga al'imamun nawawi a cikin sharhu muslim al-minhaj al'imamun kurtubi abul abbas al'imam al-qadi iyad a cikin ikmalul mu'lim duk har zuwa da suka ɗauki hadisan suka yi sharhinsa a cikin al'arba'unan nawawiyya kamar shi kan shi al'imamun nawawin Kaman ibnu da al-eid kaman ibnu al kaman alfaki al dukkaninsu sun ɗauki shafuffuka masu tsawo suna sharhin wannan hadisi cikin wanda ya ba hadisin mahimmanci kaman al'adarsa akwai ibn rajab a cikin jami'in ulumiyar wal Shi ne hadisi na 24 ko a ciki so daga hadisi ne mai girman lamari ibn rajab rahmatullahi alaihi ya yi istinbatat da yawa a ciki kamar yadda shi ma al-imamu ibn a cikin al-mu'in haka ash-shabrakhiti shi ma a cikin sharhin da yayi ma al-arba'un an-nawawiyya dukkanin su sun tsawaita bayani sun fitar da darussa masu yawa darussa wanda suke aqdiyya da darussa sulukiyya duk sun fitar da su a ciki Allah ya ƙara ganar da mu sallallahu alaihi wa wa baraka ala